أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin littafin Mustafa Khalil muna shayi na 126 muna farkon darasi wanda yake magana a kan abin da shayar zakka ta dukiya da kuɗi yana da kyau wannan abin nan babe da kuma wannan wuri da mu haka yi mu dubi a karatun nan na gaba da kyau domin akwai matsala wajen zakka zakka tun hajjin wanda ta hoya rubuna zakka da hajji da aure suna tsorata wato suna da hukunce hukunce masu zumbi eh. Malam ya ce wa fili a ta yi dirhamin shari'iyyin أو عشرين دينارا فأكثر أو مجمع منهما بالجزء ربع الأشهر mun gane to nan waziri a ce dirhami a cikin dirhami mai tin wato ma'ana dirhami ɗari biyu shari'in kuma waɗanda yake na shari'a su waɗannan dirhami na shari'a na mun gane shi ko to ko abin da ya dangare su hauru shiri ne dinaran ko ko dinari ishirin su ma shari'iyyar za a koma ma na shari'a domin dirhami mai tun su a canjin dinari ishirin inda dinari mai canjin goma goma ba aka tsara ko mafi yawa da shi suka koma wani a sai dirhamin ba aka tsara aw shirin dinaran fa aka kara aw mujamma'in minhuma ko kuma abin da an ka haɗaka daga dararinmu da dananinmu wato kana da dinarinka goma sannan akwai dirhamoma guda ɗari to ba sun kai da ba to su an mutum ne imin huma to rubur ushuri an ba da rubu'in ushuri dai cikin arba'in amma bil juzi sai a kamo cikin dinarai a kamo cikin dirahim wannan shine kwari ta ka ƙin amma ina halarta a cikin so zaka cikin dirahim ne domin shi dinari bai hisuwa zakka nan ga wannan sai an wakare shi kun san ai wannan karatu cewa ya halatta a hidda zakat dinarai cikin dirhamai ya halatta a hidda zakat dinar amma cikin dinarai ko ba to wannan bin zuzi ke sai a hankali a wani ko wani an annashi yana yi wa kila dinari biyar na gare ka amma kana da dirhami ɗari da to kaga dai bin zuzi ba haka za a yi suwa to mu an ka ce zakar nan modi bai yunkura ya ce wani da igris wai kudin ko jariri a duk da sun ka shekari ana haɗa zakka to jariri shin mukallafi na to in haɓa haɗa zakka ba jariri in yi mutu ana kashe wuta sai malamai sun ka shi kai tsaya لأنها من باب الموافاة لا من باب العبادات musulunci na da bukata da wanda adda ya taimaka ma wanda bai da domin ba don ana a jinkayin talakawa ba ba a cewa a hidda zakar a raba a ta ga waɗansu nan da Allah amara domin idin bai kai a hali ba da an halin ba da kuma sa ya ba aw majanunin ko ma hukunci Allah su ma ne amma ga yana da kuɗi ya yana da kuɗi ne amma ga ya hukunci to in shekara ta wani yanayi su binciki ni a garai gida ni a gare bai sai abu ga sai a yi da zakar mutunci to ma a halina an ka ce a'a لأنها من باب المواساة لا من باب الكفاية سوف muna tare da kuwa au na ƙasar fina ko kuma ya zama awan nan na dinarai ko da rahimu ya tawaya wato bai kai ba au bira da ake asule ko ko sun tushen jijiyar ne adda rada ba mai kyauta ba ya an haɗe shi kasuwa an ka ke zuwa ga an kai wata to wannan taka sai an kwashi ta kowa tana kai gari ta saboda tana da rada ba ta da kyau amma warajatka kamilatin sai ta koma kamar kamila saboda linjaya au lokacin da an ka ba makeri ya ce kera ta sai mata kwaskwalima sai sun fito wata kasan kamila to inda sun haka ya haka nan eh, kuna tsallaka sau ko kuma an ka garwaya ta da wani ma'adini shine idafa an ɗebo ta sai an garwaya ta da wani ma'adini ma'adinin na rayuwa na nuhasu na gaci to da an ka auna wara waradat ta kamilatin sai ta kai kamar kamila sai sai rijiya ta koma a kamila kamar wanda Allah ya lau to ni za a yi shi ma sai a hidda rubu da ushi ina tare da kuwa a hidda rubu ushi wa illa in ko ba ta koma kamar kamila ba in an ce ta khalifatta ba ta kai to ku bar khalisu sai alifin togar a khalifa da Allah ya lau wajen amma ga sushiya da kuma abaita da ba. sai alƙin sun kai zakka a yi kai zakka ba shi gelin babu zakka shara'in zakka ga abin da ya shahi dukiya in tamma milkun wa haurun in mulki ya cika ya zan takata ba ta kowa ba mutum da zaka taya wani don haka malaman da ke cewa wai abin da aka wasu kamar irin wani sun kwashi kudin da yawa sun sai sun ka aji وإن شاء الله زكاة اذكر هنا فإن بقى زكاة فقط زكاة إني أنت وكم بي زكاة قلت يا زكاة وكم دبا ناكي يا بسورة من أبابي أما إيه قلت أنا بحنون دبا إيه كنا مسلمين وما أنا زمان يقع تاكو إينا تو كيف زكاة دبا ما يعمل هو كسو عن دبا قلنا قلنا قلنا قلنا قلنا قلنا قلنا قلنا قلنا قلنا قلنا قلنا قلنا قلنا قلنا قلنا قلنا قلنا eh to tun da rana ina bai ba masu awa din don su yi zaka wa ba ya musa mulki ya ce kasan nan kuma shekara da kita ya shar da ya zakka ghaira ma'adinin amma ban da ma'adini abinda an ka ɗebo ga margina shi yau aka yi da zakati da an hallasa shi da aidu zakka muna tare kawo wata addada bi ta'addudihi fi mudati zakka ta kirjigu da kirjiga shi karkaru da dukiyar da an ka ba zuwa ajiya mutum da ya tattara kuɗi ne kai banki ya aji ko ya ɗauki kuɗi ya kai wani cikin shi a ne sai ya shuru ana ganin ana da sadaka ranar gora an gazin jiga an da kuɗi sun kai miliyan goma a biyu shekara nawa an kashe shekara su goma to zai shari'a ta sashi gaba sai a sai a lokacin za a ɗaya da zakar shekara goma ciki an kowa kuɗi ran an kowa kuɗi a yi an ga na a miliyan gora Eh? dubu ishirin ya ta eh? ɗari biyu da hamsin gida goma eh.

wa mutajirin fi haɗe a jare a'a sannan ta ƙididdigu zakka a cikin kuɗi waɗanda an ka ba su a yi sana'a da jinga kamar abin nan ya ake ce ma nau'in sana'a kira ba hmm. ya ba shi cewa na ce in ya ce sai kai sana'a ka jiya ya ce kyau da yadda jira cikin duniya bai dawo sai da shi karbiya mai dukiya na nan gida da sun gwargwaron sa wata bar ai zaba ina nan gaba da mai da mai dukiya da mai da mai sana'a da yake mai ni an ga biya ciki yace ne ga sun gida nawa na an ka baka yace ni lai biyan na yace shekara ta nawa yace shekara ta da ban dawo ba to nawa an ka sanin to sun ta miliyan shida to sai a ɗebe nawa na za a ɗebe Eh, dubu ɗari da ishirin da biyar gida gida gida biyar ah, eh, miliyan biyar na eh, amma da dawo shekara ɗaya bai amma sun kai miliyan shida amma ba a zaka ba shekara biyar za a ɗaya dubu ɗari da ishirin da biyar gida biyar ya ga samu eh ai ba ya zuko yanzu da shi daga ko shi ke ka ya ga samu la ba ga su batin amma badda wanda a wurin kwashi wani na yanzu ya kwace maka kudi ya fi da su fi da sun kai miliyan 20 ya kwace ya fiye tana ta bada ina an ka shekara uku sai wannan sai ga a cikin gane ma sallama ka ka ni ya ce ni na wanda ya kwace mako kuɗi nawa na kuɗin ka da kwace ce ne ikirin na ya ce to buga bayan mu ya buɗa ce ko abin da na ji wani Allah to zakar shekara ba za ka yi ne eh? eh ta yi kuɗi to za a zaka shekara guda awo saboda ko da mai ita wanda kwace ta tere ita zuwa ta rikici kamu ga hannu rai ba ka da ƙarfin dawa da ita sannan kuma ka hidda ranka gari ta hmm. ƙwarai eh? ku wa tin! haka nan ba ta kirzuwa ita zakka ga dukiyar da an zama kuɗi mutum na sai da ka kasan da wuri mutanen da wuri ba su da kuɗi gida amma ko zuwa ya fita kan zuwa aka yi zabi sai a yi gida a sa kunya ya sa kunya a kawo raga a sa sai a samu leda sai a samu ita kasan ba ta su ba sai a samu ɗan mahidu a ruri su sai a ruri to da ya haka nan ya tiyafi dama ba bukatar gari kudin ba maza ya ke zuwa harkoki ne ran nan ko da ya shi ko to da gudu gani ya yi da haye ga yin turu haye da kwata da gani kamiya <laughs> to ana nan zai lafi shekara goma sai ganin da su to ba ta kin duba ta da kalori amma da ta shekara guda da yi amma idan tubu ɗewa ya yi ya ƙi zuwa da gangan duk shekara ta yalaka shi eh? wanda ya kai manki duk guda ne so wa ba ya atin haka nan kun ba ta kiɗin duguwa da dukiyar ta kashi ya azo ta bayan mashin na ganin ko miliyan biyar da azo bayan mashin na ta yaya na ta gusha gum ta sun kawai wani sai gani sai ɗinsu ya kai su cikin mai su da gani ba shi ko yana ta yana cikin a ce ya kallama sai da an ka shekara yi sai an ka wani kuwa ɗauki ya ce ana tana sai ce an ka ɗauko masu wadda sun kawai an ka shi sai zai zaka shekara guda hmm. wa madahu atin ala anna ribha lil amil Dada mani haka nan wani tima ma yake zai ga ci na amince da ni haka yanzu ce ran kodi yake to ga kuɗi sai ke sana'a da kamunaka tajiya kuma in Allah ya halaka su babu komi wa mutane za da yawa haka eh? Eh? yanzu akwai ce ko mutane eh, yace ka sai kai kasuwanci duk abin da ka samu ne lokaci da yayanka ko kuɗin in Allah ya musu halaka ba mu to ana na an ka samu shekara uku ko hudu sai bincike ce ya magana kuɗi yake da kuɗi Allah ta musu albarka kuɗin nan sun lunka uku yanzu ni ina da kashi biyu cikin uku na gwargwaron kuɗin da kafa ina mana ina ta da yin nan ba kuɗin ya kawo mai da kashi shara guda bai ولا لك في عين فقور مثل إن لم يعلم بها أو لم توقف إلا بعد أول بعد قدمها من tare da باب babu zakka a cikin kuɗi kawai waɗanda mutum na ya gadi wani da Allah ya waci tawa mai dukiya amma bai san da su ba to babu zarta gare su auren tuka ko kuma ba da aka kai ga hukuma an ka ba su a hajji ko alƙali ko wani ko wani aminin mutum to babu zakka illa ba da aure sai bayan shekara ba da kazmiha bayan raba wannan tarika kowa ya kama kane amma kasan abin da samun rusa ya fi shi ainihin zakat bayan mun yi wani wuzu da irakin haddi au qardaha ko ko illa ba da qabla ko da ba a raba ba in aka karba zan na maka da hada ba amma ba a raba ba ولا بوسا بتبركتها لا بوسا كاظون أن تبادوك أن تشكرا في كأجل تشكرا <laughs> ولا مال رقيق ko babu zaka da dukiyar bawa wa madini babu zaka da dukiyar wanda aka yi bashi hmm. amma in bashi ya zan ya ce dukiyar kuma in ya zan bashi nan da ainihin sunan nan وثكة وزيادة وجودة wa haliyin wa in takasa ne? to hannun ta san ballon kwaso da an ka ɗiba ya ci haka mun da an kaɗi ba kaɗai kasa muka muka gani. Bala a tsaye ne. A'a malla. Nan ba a kai wurin aiki. To eh kada mu da ga aure. Mu da sheki. Mun gane ko? Wasu kafin wato kyawun nan na kira. Wasu ya gatin kyawun narka. Wajen wadatin kyawun zinari. wa halin aka nan kuma duk waɗanga babu zakka saboda kyawun kira babu zakka saboda kyawun narka babu zakka saboda jauda na kyawun zinari duk bai kai arba'atu da nani ba amma waɗanda abubuwa ana iya ganin mai arba'atu na na iya sayi ya ba shi su a ba su waɗanda saboda kyawun to babu zakka kai wa halin babu zakka ga kayan kawa kamar haurin zinari kamar zoben zinari kamar kwakwaron zinari gawa ga amma haurin zinari ko zoben zinari ga namiji gar garɗaɗa mai za a yi shi da zakka in zai zaka dukiya ne shi zakka ne saboda haram na yi to shari'a ta kula kamar kamar kuna nan gaba ki ne malam eh kuna nan gaba ki ne ai wani a karatun nan sai dai wangar suka saba in zina gina ba ko a wangar ai wangar saboda abin nan ya kace ne ya tina wallahi kallon mutane amma akwai da zina ne shi da tsada ɗin ya aure amma ba na zinari ba. a ƙara ila ba ka shiga yawancin adadin da an kai magana a ta azurfa a hannu hmm. amma hanci hmm. ana iya da zinari hmm, hanci ko da to ita ƙawanta ko da ko ta kakkari kamar a ta yi rugu ta kakkari in lam ya ta hasham ba ta yi rugu-rugu ba rugu-rugu walan yanwi araba isa ya kuma niyyar su gyara gaba to amma in ya niyyar su gyara shi shi mai sai ga abin nan tuwa wani ne mai zaka shi sai ta mai tsana da rajulin ko ko kawata zanga namiji shi na muka gabatar ta su Aukira an, ko kuma ya ya samu bi korkorin ya aji duk in za a buki a to a amsa haya a sai harka in an kawo harka sana a kawo ba abin na ko to wannan sun shi ma yana hidda zakari na'am illa al-muharrama ko ba haka ba sai kawar da an ka haramta wato yin abin nan duniyar ita aw mu'addal li aqibatin ko ko abin da an ka aji don gaba kamar wata tsohuwa ta tattanda wani abu ta aje don ki jikokin ta can gaban ta tsohuwa au sadaqin ko ko ta da shi aji don don don sadaqin mata dai au mana wajen bihi tijaratu ko ko yadda kasuwanci da shi ba kai kada da zuwa hayin yana to shi ke yayi lalle mai hashen ko wala nan da nan to ba ni alama kai ko kai da da abin da ya shahi